Na farko dai abin da ya fara haddasa wannan matsala shine wato 'yan kasuwa waɗanda aka ba su akwai abin da ake kiran shi crude swap shi ne wanda akan yi bidin idan aka yi kamfanin ka ya ci 'yan kasuwa 'yan uwanmu kenan. sai a baka shi ɗanyen man sai ka fitar ka kai waje idan ka kai waje sai ka kawo man tacaccen mai to wannan matsala daga gurinsu aka fara samu su suka je 'yan kasuwa suka kawo gurɓataccen mai da suka kawo gurɓataccen mai shi kuma shugaban nnpc malam mele kyari ya gano ya duba ya gani ya ce wannan mai ba za a shi ya shiga kasuwa ba don already wanda ya riga ya shiga kasuwan ma har ya fara ɓata motocin mutane to kuma ya kira wayannan 'yan kasuwanni dukkansu yanzu wayannan mutane da alam mele kyari ya dakatar da su wato hadda ma ɗaya daga cikin wani shugabanni wayanda suke wanda su ma kamfanin tana karkashin nnpc ne wanda ita ma tana cikin zargin kawo wannan man duk wayannan mutane suna cikin yanzu ana ana su akan wayannan abubuwan to yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo wannan matsala na rashin mai da layin mai da sauransu saboda dole yanzu wannan gurɓa gurbataccen man sai an cire shi wanda ya je gidan mai sai an cire shi daga gidan man sannan a zo a kawo mai kyau a sawa mutane saboda asaran da mutane za su na motocinsu da dukiyoyinsu da shauransu har ma ya shafi lafiyansu wannan ba karamin hatsari ba ne shi yasa shi malam mele kyari ya ce wannan mai dole a mai gurbataccen mai a mai da shi inda ya fito kuma dukkan wanda yake da hannu a kan wannan a ko wane ne shi ba wai subsidiary na nnpc ba ko wane ne sai an hukunta shi a kai su ma wanda suka kawo man sai an hukunta su a kan wannan abun abin da ya kawo wannan al'amari kenan to ya yawan adadin man yake da ba iya janye shi daga tsakanin al'umma ba wannan wannan mai yana da yawa ya wuce inda mutum yake tunani dan ya zaga gurare da dama a yanzu a halin da ake ciki ana kokari a kau da wannan man kuma a shigo da man kwarai man kwarai ma akwai mai ma a ƙasa amma an samu kuma matsaloli saboda akwai masu gidan mai a yanzu haka wanda suna da man su zauna su sayar da man baki ɗaya kamar satin nan da ya wuce malam mele kyari yana ta gargaɗi akan masu gidan mai kuma su regulatory ɗin ma yana yi musu magana cewa lallai duk wani gidan mai da aka bawa mai ba su saida ba a je a bincika ƙarshen ta ma a zuwa a rufe ko kuma wani abu saboda su masu gidan man yanzu suna amfani da wannan daman saboda su ma su samu riba da shauransu wanda ya fi na abin da suke sayar da mansu normally a cikin gidan mai. To wasu na zargin cewa da kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya yi aikin sayan da ya kamata da ba a shiga cikin halin haula inda aka tsinci kai a ciki ba a yanzu. Ai tsarin da aka bin shi ne aka bincika aka sani cewan man nan fa da aka shigo da shi. ya gurbata, wato testing kenan hmm. kafin inta a yi testing kenan da aka je aka yi testing sai aka tabbatar da cewa man nan bai kamata a sake shi ba a cikin kashi ɗari na abinda na aka aka kawo na irin wannan man kashi biyar ma bai shiga kasuwa ba balle goma saboda an bi tsarin an tabbatar da tsarin to kuma ka san yanayin sha'ani na ƙasanmu ba za ka kasance a ko'ina ba kuma mutanenmu suna da har yanzu maganan cin hanci da rashawa yana mana illa ba kankani ba a ƙasar nan saboda akwai mutanen da suka karbi cin hanci da rasha nan su ne suka bari wannan abin ya shigo har ya ƙaru so haka amma saboda ita kamfanin mai tana yin aikinta shi ne ya sa aka ma gane aka sani har malam mele kyari ya sani ya dakatar da man gabaki ɗaya ya sa aka kawo wa'annan mutanen aka dakatar da sai da man gabaki